الله أكبر الله أكبر da Allah ban san shi ba marainiya a cikin irin kunci da kuma tsananin rayuwa da ta tsinci kanta tunaninta ya fara lissafin karkatowa labarin da ba shi ya kamata ba a inda lissafi yake ta yi tunanin cewar maraicinta ba shi yake nufin maraici ba domin ta yi kokarin tsayawa da tun duniyar kafanta. Mabarkina ta Marainiya. Ka ji tsoron Allah. Ka ji tsoron mai tsoron Allah. kuma ka ji tsoron wanda zai hada ka da Allah. Mariniya! Addu'a shi ne kawai za mu ci gaba da yi. Allah da ya halicce ta ya fi ki santa. Hakika duk wanda ya rasa mahaifi ko mahaifiya ya yi babban rashi a rayuwarsa. Tunda kana zargin ta gaya masa ni ma ka gaya mu in san da zan kulla wannan. Wai kina nufin ba su nusu kika aura ba? sako da lungu babu inda kafar ta bata shiga ba sako da lungu babu inda bata sa kanta ba sai ke kash a inda lissafin ta yake ta yi tunanin cewar idan ta barwa Allah komai to Allah shi zai yaye mata kuma hakika haka lissafin ta yake marainiya Mary chaka chaka Mary kai ta kuci nan kamda yana nufin cikin da ke jikinki ba nashi bane ka bada kulawarka ga wanda ya baka kulawa ka damu da wanda ya damu da kai haka zalika ka so wanda ya so ka na san marayin ne alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un mashirin wannan shiri da kuma labari awwal uba kwakwatawa tsara labari kawu na lagos awwal uba kwakwatawa mataimakin mai bada umarni awwal hadimi wanda ya bada umarni ibrahim bala marainiya wane faru marainiya renan allah marainiya ikon allah marainiya lissafi nata daban yake marainiya daina kuka komai an kai muke Allah na kallo. Abba, Hajiya tana ɗaki. Hajiya? Tana ɗaki, wallahi Hajiya tana ɗaki. Marainiya, marainiya. kasuwa na ci za a ta yi a yau tsari komai ya kare idan ba a yin tsari alhaji ma to wayaya ne markabu karkace da ni maka ka ce shaƙiyancin da ya mana a ah, dole ce ya mana ka ce abu duk abin da ya sabu dukiyarka ya same ni a ah, haba markabu duk da cewa wani lokaci ka in ka jirkice sai ka ka dauki kaman ba tare muke ba a haka ne mana to ka rinka wa zuciya da lizami mana ni fa ziyarar nan kwata kwata ya fita kaina ba na san kwata kwata ma na san yanzu da zan da za a kama min shi in yi ram rike shi hukuma zan je kaiwa a damfara shi a cikin kuzununi a ƙara aikin ba aikin ka shiga kuma aiki na ah, ka shiga aiki na aikin ina maka ha ai wannan aiki daga nan idan na ne sauhiyan shi aka tafi mun da shi in ce gashi nan a ƙara a leburori a jefa shi gudunmawa na ne ni na mai gari daga nan yanki kaga nan yanki ba a taɓa ɗaura kowa ba a jefa shi kar ma a dinga duba kwanakin da zai ya fito haka da ya kamata mu yi a ai dole ne duk lokacin da na tuna baya mai kuka suhaila saboda akwai tarin zunubi a kan nan nawa to ai baba istighfari kawai ya kamata kai da hailala domin ko ko da zanubinka ya kai daga ƙasa zuwa yana ta sama Allah zai yafe ma zanubanka ai ina ga lokaci ya wuce da za ka ci gaba da zama min da hawaye su haila a dalili da idan akwai wani abu da kike so in bari ki faɗa min ko menene shi a shirye nake da shi ba komai baba ni dai kawai bukata na ka cire min shakkun dalilin da yasa aka yi jinkirin ɗaurin auren nan nawa ki yi haƙuri zuwa gobe akwai dalilin da yasa na faɗi haka yanzu idan kin je gida ki faɗa baba insha Allahu gobe bayan sallar la'asar zan zo in ya so in na zo gida sai mu zauna sai mu tattauna a can insha Allah Allah ya miki albarka na gode duk duniya ban da kawar da zan faɗa wa sirrina in baki ba haka ne na yanzu ban da kuɗaɗen da umma ta karɓa hannun samari yanzu haka kuɗin auren mutum biyu ne a kaina kuɗin auren mutum biyu kuma to duka mutane biyun zaki aura ga baki ɗaya ga maza ko ko koyaya to da zaki tambayi na halin umma halin umma ba uwar ki ce to in takaice miki saboda rigimar da ta dauko shine ya sama maka dawo na Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sani da zuwa. Ah, ah, ba kuwa kika yi? Ina yi ne. Ina wuni? Ina gaji. Lafiya lau. Ba da ya aka yi? Lafiya ƙalau. Ka dawo? Eh. Lafiya dai? Na gan ku jungun jungun. Lafiya lau. Lafiya ƙalau. To. To yanzu dai gashi mutumin nan na zauna na jira shi a wofi kenan bai zo ba har yanzu. Ni kuma yanzu zan tafi masallaci wajen jana'izan nan saboda kar a zo a yi biyu babu ko ɗaya masallacin gabas ɗin nan da aka ce an yi da su ba. A'a baba dan Allah jira ni bari in kira shi. yanzu nan shi wanda ya rasu ya riga rasu Allah ya ci kanshi kin ga zo ki raka ni mu je na dan Allah bari mu dawo wannan wani irin abu ne yarinyar nan ta riga ta zautu akan mutumin nan ga su zugui-zugui da su sun tashi wato ni shi kan je jana'iza kenan daurin dankwali kwali sai ka ce an yi iska a ƙauye yawwa baba dama masallacin ku za mu je na wuni na gajiya eh, lafiya lau dama ina tambayan wani mutumi ne a masallacin ku yake Um, mai suna Usman wanda aka fi sani da dan ma'u. Allah Usman dan baki gajere ko? Yana da halaka da shi ne? Eh mahaifina ne. Inna Allah wa da A zannan muna sallah a azhar yanke jike fadi. An yi bincike ba samu dangin sa ba ai zan da sa. Inna lillahi wa inna Wayyo Allah na shiga uku na. Wayyo Allah na shiga uku. Wayyo Allah na shiga uku na. Sakina. Sakina. Na'am na'am. Tashi daga bacin nan. Malam, ai ina bude ido na naji kana ta sallalami. Me ya faru kuma? Ina rasuwa wadda yaro rai zo ya faɗa mm. masallacin gabas. Mm. Wallahi sulki ke da rasuwa. Sirki na kuma. Wanne a ciki? Usman Allah ya masa rasuwa. Inna lillahi wa ina ilaihi raji'una. La hawla wala quwwata illa billah. wayo Allah na na shiga uku yi hakuri yi hakuri yi hakuri addu'a zaki masa ba ku kan ba wayo sakina ba a yin kururuwa kin ji yi hakuri yi hakuri kowa kowa lokacin yake jira tana can asibiti na bacci shi shine nace bari in zo in sanar muku Sahaila, ki daina wannan kukan. An sani ka an yi babban rashi. Rabuwa da mahaifi ba ƙaramin abu ba ne. Amma Usman, Allah ji kan Usman. Tun yanzu shi kenan haka nan zan yi rayuwa kamar rainiya da ba ta da uba tun ba a san asalin danginsa ba. Mutane da yawa muna masa kyakkyawan zato na rahaman Ubangiji. ba kowa ke irin wannan mutuwar ba ka mutu a masallaci ka zo ibada kar ka shiga tsakanin bawa da Allah eh, da rayuwa ta zo ƙarshe kin ga yadda Allah ubangiji ya mai da shi kuma ya shirye komai Allah ya shirya shi to kuma yanzu kin ga yadda abu ya zama addu'a ce zaki dinga yi masa ki hankuri dan Allah hmm. Allah shi mun yi ta yi haƙuri kin je yi haƙuri wallahi mama kuma kin ga ba su sanar ba sai da suka yi jana'izarsa so shine na ga ya kamata lalle in je in yi musu gaisuwa Allah sarki ashe dama bawan Allah nan mutuwa zai ya nemi gafara Allah ji kanshi da gafara Allah isa wannan duba da inema Allah ya kai masa sa amin ya Allah kaga shi kenan fa duniya kenan fa ta kare wallahi Allahu akbar sarki in Allah da ni ma ku zan je in mata gaisuwa yarinyar nan ai fa za ta ji daɗi eh za ta ji daɗi mana mutuwa ai mutuwa ce wala ka je kai gaisuwa Allah sarki Allah ya ji kanshi da gafara gashi nan ya mutu ya baki kina fuskantar matsalar da shehu waɗanda ba su da uba su suke fuskantar ta amma ke ma yanzu gashi ne kin fuskanci irin wannan matsalar kuma mace irin rayuwa ce haba haba me yasa kike faɗan wannan kalmomin magana daga bakin ki suke fita hmm? abin da ya riga ya faru ya riga ya faru idan ya wuce kuma ya wuce menene na tashi tashina karki kuma fitar da wannan kalmomin daga bakin ki shi dai Allah ya ji kansa amma dai wallahi ya mutu ya babba da kula in dai har isa da ke ni zan gaya miki magana kice da duk waɗannan kalmomin maganar da kike faɗa kar ki kuma faɗa su kar ki kuma faɗa yanzu ba babu abin da yake bukata a tsakanin ke da ita har nema addu'a kawai yake nema menene na taso da zancen baya ba wannan ne ya kawo ni ba a wannan lokacin na zo ne mu yi wa kanmu jaje uba fa muka rasa eh to ai abubuwan guda biyu ne wannan yana tare da wannan to ni na raba su saboda haka ya kamata mu tsaya mu yi wa mahaifinmu addu'a a kan rashinsa da muka yi sannan mu yi fesin abin da za mu yi a gaba kin gane? Allahu akbar muna tamu ashe tuni Allah ya shirya ɗauke shi gabanin warware wannan kullum wallahi ni ita nake tunani ba kaina ba wallahi har da kai bashir ƙauna fa ba wasa ba ce nura ba ka ganin ni ita kawai zan rasa amma ita fa ta rasa mahaifinta sannan ga abubuwan da ya tafi ya barta a ciki. Dankari. mu je mu mata gaisuwa shikenan Allah ya ji kanshi Allah kuma ya sa ya huta Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare shi Nura duk dajin da aka keto tun daga baya har zuwa yanzu babu abin da baka sani ƙanin mahaifina ya dage akan cewa lallai lallai ba zan auri su haila ba kuma na san waye shi na san ba zai taɓa dawowa ya ce ya janye wannan ƙudurin nasa in aure ta ba tunda a baya akwai jaririyar soyayya a tsakaninku nura ina so ka haɗa da tawa soyayyar ka maye gurbi na ka auri su haila wace irin magana kake faɗa haka abin da ya dace nake faɗa nura na san wane ne kai kuma na san wace ce suhaila duk abin da zan iya wa suhaila nura babu abin da ba za ka iya yi mata fiye da abin da zan yi mata ba ina so ka auri suhaila ka rike ta da amana na san babu abin da zai gagare ka da ka faɗa min cewa za ka faɗa mata wannan magana gaskiya da ban bari ka gaya mata ba ya kamata ka gane cewa babu abin da yake da wahalar sadaukarwa irin su nagartatta ce ta sa na kwaɗa wani na na ya aure ta domin idan ban bari kai wanda na san waye kai ka aure ta ba a banza soyayya ta za ta tafi wani can a gefe shi zai zo ya aure ta kaga wa gari ya waya tabbas hakan amma abin da na so da kai shine na so a ce da ka dan jinkirta zuwa wani lokaci nura ke ai ya bata da an sace duk abu guda ɗaya ne mamallakin abin da ya mura murawa to ina amfanin ajiye abin da ba a mura ba wani ya zo ya amfani da shi wannan haka ne so ina ganin kai ne dai mutum na ƙarshe da ya kamata ka yi tunani akan wannan abu me yasa ka yanke wannan ɗanyen hukuncin ba tare da ka fara sanar da ni sanar da ke Suhaila ba shi da wani fa'ida tunda ba ku haɗu da shi ba amma tunda yanzu ga na zo gabanki komai za ki je kamata yi ka fara yin duba da irin farashi tsadar da farashin soyayya yake da shi musamman irin soyayya da muke yi wa junanmu Suhaila kenan ai mu a soyayya asara muka irga tunda ribar soyayya aure kuma mu ba mu yi aure ba in ga ku asara muka irga shawarar da zan baki a nan shine ki rungumi soyayyar nura ki ɗauke ta a matsayin wani fure ne da ba a shi ruwa amma yanzu aka ci gaba da bashi ruwa zai farfado a hankali har ya ci gaba da yawo idan haka ta tabbata a kai na an sake yi min mutuwa na biyu kenan domin ko wannan daidai yake da rashin mahaifina da nai har ma ko ya fi rashin mahaifin da nai domin rasa masoyin da nake so na jin daɗin rayuwata har abada Allah sarki Suhaila. Mu ci gaba da addu'a. Da sannan Allah zai tabbatar mana da mafificin alkhairi. Sannan na muku fatan alkhairi da ke da nura a zaman da za ku yi. To abokina wannan shine matarazi. Wannan? Wannan matarazi kenan. Matarazi wannan shine bali. Abokin nawa da nake gaya maki. Kai kana da muguwar matsala wallahi. ya za a gaya min wannan suna kauye kuma an shigo birnin ma kai ba za ka rika sorry sorry ah. sunan da za a gaya min abin ni daban wanda za a gaya min a kauye daban da Allah mata razu sorry bele bele bele sunan shi bele <laughs> zo mu kenan yanzu hmm. ka gane za mu zo mu zama dan fantamawa kawai akan yauwa yanzu zan raka shi kasuwa ne duk wasu kala kaya da suka dace na garin nan za mu je a siyo su kawai akwai harkar da zamu kenan eh to kuma dama na rade ina baka labarin wannan ah. wannan shi shine tsige duniya Allah <laughs> matarazi ya san gari matarazi kenan ya san gidan karuwai tashi mu je mu je ina zani a ah, ina za ku je kuma muna zuwa za mu je to shi ke haka da gidan karuwai ina zuwa ina zuwa mu je da farko dai duk abin da kika ga bai yiwu ba Allah ne bai so ba sannan kuma har yanzu ban fidda ran cewa ba za ku yi aure da Bashir ba saboda Allah kaɗai shi ya san me zai faru saboda mu iyakaci yanzu muka sani ba mu san me zai faru gaba ba. Allah dai ya sa za mu yi aure. Amin. Ina ƙaunar ku. Ni mai fita ne ne muku farautar duk wani abin da kuke so da ke da shi. Kuna gida kuna kwanci sai na kawo mu. Ba na in ƙarin haka domin kuwa na san kai mai ƙaunar namijin maza ne. Hakan na san shi so cire shi a zuciya lokaci guda. abu ne mai wahala kuma ba zan so na cire ba zan so ne miki kamar yadda bashir ya fita daga rayuwar ki lokaci guda ba zan yi iya bakin kokari na domin guda miki cewa ni masoyin ki a baya na san ka so ni kuma kai ma ka san na so ka amma na yi mamakin yadda abubuwa suka tabarbare ba tare da ka nuna damuwar ka ba haka ne ko da ban san bashir ba dole na tausaya muku a yadda na samu labarin soyayya sannan aka ce idan mai guri ya zo mai tabarma dole ya naɗi to shine naga ya dace a ce na naɗa tawa tabarman na ƙara gaba amma ina son ki gane cewa da sannu za ki gane cewa ni ma masoyin ki ne na haƙi to billahi allazi la ilaha illa huwa yau za a yi ta manya manya ta ƙari na rantsi da girman Allah ke ke kin sani yauwa ba zancen wani mun daɗe daɗewa mun in tare aka haife mu da ke ni akan wannan maganar billahi lazi la ilaha illa an san ba mutunci ne ni ba to ni ban san me kake nufi ba ka kirawo ni ina daki sai wani kama kaman zance kake ka fito zan kai magana me yake faruwa ne menene au duk wannan mai ne nake miki maki baki fahimta ba to bari ga miki kai tsaye direct ki shi ya shiga daki na yin kwashe mun kuɗi kwashe mun rabin rayuwa kai ma rayuwa ta kaf to ba zai yi ba to ban gane ba ɗana agola kenan da na zo da shi ko kwaɗanmu ni da kai amma ko kuma na agola ne amma wannan amsar tambayar taki ba da lokacin amsa ta a yanzu abin da nake ja miki kunne shine karki yadda akan kuɗin nan zan iya kai mutum lahira kulumboto mutum kulumboto ko ya hau isa ko wallahi tallahi ni na iya wannan ko ka hau kuma a sauki ka sako zan kai mutum lahira akan wannan magana ki tafi da inda zaki je ki nemo yaron nan maza maza ki kawo min shi nan kadi da wannan wurin da kake yi menene ta za ka yi baka kai ni kara to da ba kai ni kara mana idan ni na dauka tunda yanzu shari'a ta bosho ce muna nan za a zo a sa miki hankwaf kin san kin san hankwaf akwai abin da bature ke kira escape under capture ko kin gudu za a kamo ki kuma a hada da yaran ku zama escape under capture eh. ina gaya miki gaskiya wallahi ina gaya maka ni kuma mhm. markabu mm. wai ni da kake wannan din magana mm. ni yan sanda ce da zan fita in je in kamo maka wannan kuɗin in kawo maka shi ko ni yan sanda ce to shikenan ka je ka nemi yan sanda su maka aiki kwantar da hankalinki eh. kwantar da hankalinki ni da kike gani na nan akan kuɗi zan iya zan iya gigita kaina gigi gigita wani kwanakin baya ina zuwa bakin kasuwar sabon gari wani mai sai da yalo na bashi naira dubu na ce ibal iyalan naira goma sha biyar wai sai iwai wai wani da canjin na ce kai ni na baka naira dubu ubanka ya ci kan kare da duku-duku ko bai ƙuya ba alhaji mato mai takama da yar mota alhaji mato mai takama da yar kuta ka taba ta a gara ma da kabarta da kuɗi ne burinsa ya samu karama ya ga yarinya ya damu za ya aure ta yaya ne ya yaya za a yo a gida katakata na ga kura ga jan ga kasuwa na ci za a tai a yo tsari hukumar ya kare dan ba a yin tsari